To gaskiyar magana ita ce za mu so a ce haka ɗin ne labarin yake. Kuma matsayinmu shine ba wai maganan ɓangaren dogara sun amince da Femi ba Bajabiya Mila ya zama a shugaban masu rinjayen majalisa ba ne. Matsayinmu shine shugaban masu rinjayen majalisa da mataimakin shugaban masu rinjayen majalisa da mai tsawatarwa da mataimakin mai tsawatarwa ya zama wajibi a girmama jam'iyya kuma a girmama mafi yawancin mambobin da ke wannan majalisar wakilai wanda sun yadda ga mutanen da za a ba wannan matsayi ba matsayi ba ne na zaɓe amma matsayi ne na mutane masu rinjaye in sun ce ga yadda suke so to ita kanta demokaradiyya abin da ta gada kenan amma har yanzu in zan ansa tambayar ka kai tsaye babu wata matsaya da aka cimma cewa waɗannan mutane shi kakaki majalisa dogara da mutanen shi sun amince su girmama matsayin jam'iyya kuma su girmama mu mu da muka fi rinjaye 'ya'yan jam'iyyar apc wanda suka ɗauki wannan matsayi daidai da yadda jam'iyya ta ɗauka domin a samu a sasanta wannan cece kuce da ake yi amma har yanzu ba a cimma wata matsaya ba ana nan dai ana yi muna kuma fatan cewa kafin a koma majalisa 21 ga wannan wata za a cimma wannan matsaya. Um, akwai rahotannin cewa kun gana ƙarshen mako da tsoffin 'yan majalisa kamar gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da kuma wasu gwamnoni. Ko ka iya gaya mana abin da aka tattauna a wannan zama da kuka yi da waɗannan mutane? To, ranar Lahadi mun gana da kwamitin gwamnan Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambuwal. sauran gwamnonin ba samu zuwa ba amma shi mun zauna tare da shi kuma mun gaya mishi cewa mai girma gwamna kai dinnan kana cikin wannan matsala da majalisa ta fada saboda a lokacin da jam'iyya ta ba da shawaran ga abin da za a yi da kai da sauran wasu 'yan uwanka gwamnonin jam'iyyar apc kuka bijire ma jam'iyya kuka je kuka ce lalle sai an zaɓi dogara ya zama kakakin majalisa to yau an zaɓi dogara ya zama kakakin majalisa mun faɗa wannan tsaka mai wuya kai menene damanka da za a ce kai ne za ka zo ka iya daidaita abin da kai kana cikin matsalar da aka haifar wannan ni dinnan da nake magana da kai ni ne mishi wannan tambaya amma daga ƙarshe ya ba da hakuri ya ce ba lokaci ba ne da za a buɗe abin da ya faru a baya shi dai yanzu yana neman yaya za a yi a samu masala a samu sulhu muka ce mishi yadda za a yi a samu masala a samu sulhu ko dai bangaren dogara da shi da lasu shi mataimakin kakakin majalisa su aje mukaman nasu su kwashe wannan mukamai guda hudu da ake rigima a kai ko kuma a kwashe wannan mukamai guda hudu a miƙa ma bangaren femi bajabiya mila wannan ita ce matsayin mu kuma daga nan ba na jin cewa akwai ta yadda za a yi mu iya yadda a tsokani jam'iyyar mu so biyu mu dinnan a sungure mu so biyu a taka demokradiyya so biyu to tabbas ba za mu taɓa amincewa da wannan ba to gaskiyar dai maganan ba a cimma matsaya ba har yanzu saboda mu nan mun waye gari yau tun cikin dare muna mitin kasan dai genesis na labarin da kuma yadda aka zo a sasanta hmm. nec da suka yi mitin sun yi mandatin gwamnoni su zo su sasanta to gwamnoninmu na apc an da rocha su kuma da suka zo sai suka yi mandatin eh, gwamnan sokoto right honorable aminu tambol his excellency hmm. ya yi mandating na house of representatives mu kuma kam din dogara jiya sai ya kira mu ya ce mu to ya yi zama da wancan kam din su position ɗinsu shi ne kawai a yi respecting party position fika ya karanta wannan wasiƙar da aka rubuto based on wannan sunaye yadda suka raba hmm. anything short of that su ba su da ba ruwansu hmm. abin da kawai suke so kenan tun da akwai supremacy na party ya ce mu to mu kuma yana so ya ji namu to mu namu in samari muka bashi guda uku muka ce well number one tukuna mu ba ma yadda akwai wani party position ba wasiƙa da aka rubuto mana mu party ba ta rubuto ba agreed chairman of the party wrote a letter amma bai kari yin party decision ba saboda by our constitution na apc duk abin da national working committee ta zartar dole sai ta an samu blessing da nec sai nec ta da ta yi ratifying nashi hmm. so as far as we are concerned wancan da da aka convey mamu nec ba ta yi ratifying nashi ba ga constitution na apc kuma members na nec din nan speaker is a member senate president is a member president is a member the only neck meeting da aka tun da aka yi zaɓe shi ne da aka yi last friday hmm. a ina aka yi ratifying aka ce wannan ya zama party decision da later kuma ya zo mamu kafin so many weeks ma kafin wannan meeting na next so as far as ya concern babu maganan a uh, party position mun yi wannan constitutionally sai muka ce to however mu mun yadda despite the fact da mun san ba wani party position mun yadda za mu yi conceding force of majority leader to campaign Femi Bajabiya Mina. Amma da sharaɗi. Sharaɗan nan su ne a cire North East don muna da speaker a ce da southwest don akwai deputy speaker sai a ba a raba wannan post din a sauran zones din kuma each zone of this six geopolitical zone dole ya samu leader of the caucus ma'ana principal officer position din a flow of the red card abinan green chamber da gaba ba alheri ba ne ba bi laberiya irin haka inda ya kai su kudi bi congo iri haka inda ya kai su bi sierra leone iri haka inda ya kai su bi burundi iri haka inda ya kai su mu shirya kasan nan muke so ku shirya kan